وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين آه، جماعة ما سكلموا kallon mu a daidai wannan lokaci ta wannan gidan talabijin na wisal hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka wato shirin filin fatawa shirin da gidan talabijin na wisal hausa yake kawo muku yake kuma gayyato muku malamai dangane da amsa tambayoyinku da kuka turo waɗanda suka shafi addininmu na musulunci dangane da abin da ya shafi aƙida ne ko ko fiƙihu ko ko abin da ya shafi mu'amala cinikayya auratayya idda da saki da makamantansu wanda a yau ma a cikin wannan zaure namu mai albarka muna tare da babban bakon namu da ya saba halartar wannan zaure don amsa tambayoyinku masu sauraronmu da kallonmu wannan malami shine malam abubakar muktar futok muna yi maka malam maraba da shigowa cikin wannan zaure mai albarka a yau ba sha Allah to malam idan ba manta ba a zaman da muka yi na wancan karo mm. mun dan dakatar da a kusan tambaya ne a kan tambayar wata mata da take tambayar mijinta ya kaurace mata har shekara shida mm. to malam tambayar da take bin wannan ita ce wai malam mijina ya bar gida tsawon shekara guda cir mm. kuma ranar da ya dawo sai suka rabu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 ta yi tamanin cewa tun da ya yi shekara baya nan kuma da ya zo kila bai sadu da ita bai sake ta ko za ta yi lissafi tun daga lokacin da ya tafiya shi kenan sai ya zama iddanta ma ta riga ta gama kafin a sake ta kenan <laughs> to kaga ba a gama idda kafin sake ko da haka daga ran da ya sake kin a ranar ne za ki fara iddanki sai kin jini uku ko tsarki uku in ko ba mai yin jinin ba ne sai ta yi wata uku in mai bi da watanni ne mm. saboda haka idda yana farawa daga lokacin da aka yi saki mm. ba wai daga lokacin da ya tafiya ba ai da da ya zo tafiyan ya sake ki ne mm. to da shi kenan wannan iddan ki ta kare amma sai da ya dawo ne ya sake ki saboda haka a lokacin ne za ki fara iddan ki to Allah ya saka da alheri malam tambaya ta gaba ke cewa shi kuma wannan ke cewa yayi aure mm-hmm. daga baya kuma sai ya gane to mace ce kenan malam take cewa ta yi aure daga baya sai ta gane cewa mijin yana shan tabar wiwi mm. to tun daga lokacin take cewa sai ta tsane shi ba ta ko sha'awarsa kwata-kwata mm. to take cewa tana so ya sauwaƙe mata mm. ta nemi daga gurin shi cewa ya sauwaƙe mata to a yadda take din nan ba ta iya biya masa haƙƙinsa take tambayar me hukuncin irin wannan zama Eh, hukuncin wannan zaman shine farko a masa nasiha tunda an samu sababin da ya sa ta tsamace shi ba ta mm. son sa shine shaye-shaye a je a zaunar da shi a masa nasiha ya daina ita ta fara da kanta in ya gagara shi kenan manya su shiga su masa nasiha ya daina wannan shaye-shaye in fa baka daina ba to wance ba za ta iya zama da kai abin da ya sa fa kaga ita ta gaya masa abin da ya sa fa ga bana nake nesa da kai ba na yi maka abin da ya kamata saboda shaye-shayen da kake yi in ka daina shi kenan to idan aka masa nasiya ya daidai na shaye-shaye shi kenan su ci gaba da zaman zaman su ba maganin raba aure amma idan abu ya gagara shi ya ki ya daina ita kuma ba za ta iya haƙuri ta zauna da shi ba to ya halatta ta nemi saki ai sakin da manzala ya haramta shine sakin da babu wani laifi babu wata hujja amma hana akwai hujja na addini da kuma na rayuwa duk mutumin da yake shan waiwai haramun yake mijinta ba mutum ne na gari ba sannan na biyu kuma yana cutar da ita wannan abin zai cutar da lafiyanta ita kanta zai cutar da lafiyan 'ya'yanta sannan zai zubar mata da mutunci kamar yadda yake zubar masa da mutunci shi ma sai wannan akwai sababi da yasa za ta nemi saki idan ta nemi saki a nan ba ta yi laifi ba wadda haka za ta iya neman ya sake ta in ya gagara ma har sai an yi hul'i za ta iya yi ma'ana ta miyar masa ta ba shi wani abu ko ta mayar masa abun da ya kashe tun da sabon aure ne kamar yadda ta nuna shi ke nan ya sallame ta ya ba ta lafiya ta je ta aure miji na gari ba irinsa ba Allah ya kare mu amin amin Allah ya gyara mu. amin to malam tambaya ta gaba ta kuma tana tambaya ne dangane da cewa to kaga kafin ka tafi tambaya ta gaba shi mutum ya kasance mutumin kirki daraja ne a duniya da lahira gaskiya ne idan ka zama mai shan mai shaye shaye to baka da mutunci a wajen kowa matar ka ma ka take yi sai dai in kaga ta zauna da ita hakuri kawai take in kaga ta zauna da kai kai yanzu mai shaye shaye inda za ka je ka samu mutumin kirki ka je ka ce tambayo maka aure sai ji bai zai iya ba saboda in ya je tambayo maka zai zubda mutuncinsa za a tambaye shi kuma me halayensa mutum na gari ne ko ba na gari ba to duk mutumin kirki ba zai so ya tambayo maka aure ba mace ta gari kuma ba za ta so ka ba mutane kirki ba za su baka yasu ba idan aka baka ya bayyana in dai ta kirki ne matan za ta je tana kyaman ka so take ta rabu da kai hmm. duka shaye shaye ne jawo amma wani ne ya mata hanya sai ta rika gani ya ci amanar ta ma ka gani <laughs> so kaga saboda haka wannan wannan kuskure ne hmm. kuskure mutum ya zama bawan Allah mutumin kirki kar ya zama mutumin banza hmm. wannan baya halatta idan ka zubarwa da kanka mutunci sannan kuma zaka ainihin wato bara ka zauna lafiya da matar ka ba kwanan nan wani ya buga min waya wai wata wani irin wannan masu shaye-shayen waiwai mm. ya yi aure ana cikin biki a gidansu shikenan ya zo kawai tsakiyar gida ya ce kan mata su watsai. a bar shi da matarsa kawai shi zai shiga wajen matarsa da ranar Allah ya tada hankali a gidan asa ya je ya bugu ne ya sha waiwai iyayensa suka ga wannan abu abun kunya ne shikenan suka zo suka rike suka ce bai zai yiwu ba shi kuma ya ce to in ba a bar shi in ba a tarwatse aka watsa aka bar shi ya shiga wurin matarsa ba shikenan ya sake ta sake uku la haula wala quwwata wannan ina mutunci a cikin nan babu mutunci ya zubar wa da kai shi ya ci mutunci iyayensa su kansu surakuna surakuna ma an zubar musu da mutunci ai wannan malam da ya yi irin ta wani shi ma da na sani mm. shi lokacin shi ma lokacin bikin mm. da ya ga da ji labarin cewa yaran garin fati sun je sun sha abin da zai bugu mm. kawai sai ya tura can ya tura wa uban ya ce ya janye ya fasa ba da yarinyar kawai kaga wannan yi. Eh, kawai haka yi shi sai wannan har an riga an daura aure an zo ana biki subhanallah zai wannan abun kunya Allah ya kiyaye to kaga wannan ina maganar mutunci kuma ya bar tarihi har har ya mutu gaskiya wannan ba za a manta da wannan ba so ba kamata a ce mutum ka zama mutumin banzan da matar ka ma tana kyamata matar ka wanda za ta iya jure matsalolin ka da yawa saboda haka mu ji tsoron Allah mutum ya gyara halayensa ya daina shaye-shaye kana zubarwa da kanka mutunci kana lalata kwakwalwanka da kuma abin da kake aikatawa haramun ne baya halatta mm. na'am Allah ya kare mu amin Allah ya kiyaye mu wannan to malam mai tambaya ta gaban tana cewa miji ne saki matarsa kuma sai ya rasu kafin ta ƙare iddata mm. to a nan gurin shine take tambayar shin wannan matar tana nan a matsayin matarsa ta yadda za ta ɗauki hukunce hukuncin da ya tana nan a matsayin matarsa matukar saki ne raja'i saki raja'i shine saki ɗaya ko biyu wanda zai iya mai da matarsa na komi da ake na komi sakin komi to wannan in irin wannan sakin ne tana nan a matsayin matarsa yanzu za ta tashi daga iddan saki ta koma iddan wafati wato iddan mutuwa shine abin da ake cewa takaba wannan shine malamin fiqh suke ce masa tadakhulul idad mm. wato idda su yi tadakhul da ta fara ko sauran mata kwana ɗaya ne ta gama ta na saki sai ta ya rasu to yanzu kuma za ta koma iddan takaba za ta yi wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma sannan na biyu za ta ci gado za ta ci gado ta na matsayin mata sa saduwa da ita ne bai halatta ya yi ba sai da niyan ya mai da ita hmm. kaga bai ba ta gida ta zauna abun nan askinu hunna min hayu sakantu min wujdu hmm. saboda haka tana nan a matsayin abun nan ba zai fidda ita da gidansa ba to saboda haka idan ya mutu za ta yi idda sannan kuma za ta ci gado hmm. za ta ci gado malam ka taɓa wata matsala shine kake cewa <clears throat> ba zai mai da ita ba zai sa ta tafi gidansu ba hmm. ma'ana inda inda sai na ma'ana ba haƙƙinsa ba haƙƙinta ne hmm. ta zauna a gidansa in ta ga dama bara ta tafi ba amma idan ta tafi ta ita za ta tafi gidansu gidansu shikenan wannan shi ba da laifi amma in ta ce ba za ta tafi ba ka'idan shari'a bai sai kore ta da gidan ba in dai saki ne raja'i sai lokacin da ta gama iddanta saboda la ta da Allah la yuhdithu ba'da zalika amra watakila tana gidan wata ranta wani kwalliya mai kyau ya zo ya shiga ya ganta sai ce ya mai da ita kawai ba za ana ta kwalliya ba za ana ta komai ba mm. ba ta masa hijabi a ce don ya sake ta ba ai saki ne raja'i kamar matarsa ne saduwa da ita ne kawai bai zai yi ba sai da niyan ya mai da ita da ka tana nan a gidan mm. sai dai in ta yi wani alfasha shine qur'ani ya ce wannan illa ya tina bi tun bayyana hmm. in an kama ta da zina wannan zai iya koranta bayan ya sake ta ma ya kore ta daga gidan Allah ya hmm. sauke hmm. to wannan in saki raja'i ne za ta ci gado kuma sannan za ta za ta idda amma in saki ne ba'i ne ko ya zama bai nuna kubura ko bai nuna sugura duka wannan ba ta matsayin matarsa bai nuna kubura kamar ya sake ta saki uku ɗaya ya sa uku saki na uku ne wannan ko ta gama idda ko ba ta gama ba ba matarsa ba ne ma'ana ba za ta ci gado ba kuma kuma ba za ta koma idan ta kaba ba hmm. misali ya sake ta saki uku yau saki na uku yau gobe sai ya rasu shikenan ba maganan ta yi idda ta koma ta kaba ba maganan kuma ta ci gado alaka ta yanki hmm. wanda shine bai nuna kubura ko bai nuna sugura kamar kul'i ta fanshi kanta ne ta fanshi kanta a wurin ainihin ta ba da kuɗi ya sake ta kamar yadda abin da ke cewa eh. wacce za ta iya yi eh. ga dubu ɗari ka sallame ni sai ce na sallame ke karɓi dubu ɗari mm. wannan ba za ta sake ko ba maganan ta yi ta koma ta kaba ko kuma a ce ta ci gado ko da ba ta gama idda mm. ko kuma alƙali ne ya sake auren wato mijin na cutar da ita ya ya sake sai aka je kotu sai alƙali ya gane lalle akwai cutarwa sai ya raba auren shi ma sake ne ba ni bai nuna sokura a nan ba za ta yi idda ba kuma ba za ta ci gadon sa ba mm. to Allah ya saka na hiri mana ya yi kyau mana to wannan tambaya ta gaba kuma yake cewa malam mutum ne bacci ya mai nauyi ya ɗauke shi mm. bai yi sallar isha ba mm. can kuma sai ya farka wajen lokacin sallar asuba gab da sallar asuba to ya tashi sai ya sallar ishar sannan sai ya yi rakata fajiri sannan kuma sai ya jona da asibarsa ma'ana to ne yake cewa to malami ya zai yi da shafa'i da wuturinsa ya riga ya saba ya zai yi rama shi shafa'i da wuturi sun wuce a nan saboda su ba a rama su witiri witirin sallan dare ne in kar ya kai sallan asuba shikenan ya wuce inda za ka yi sallan asuba ka rama su to ai ya zama witirin sallar rana kenan witirin sallar rana kuma sallar ba ce saboda haka ba a rama shafa'i da witiri raka'atul fajiri ne ake ramawa in baka yi su ba amma sallar witiri in suka wuce sun wuce kenan amma da kafin sallar asuba din kayi shikenan yayi ko da alfijir ya fito haka ne to malam tambaya ta gaba yake cewa mm. ah, shi kuma yake cewa ya ci abinci ah, abin ya ci abin da ba a bashi ba mm. to yanzu kuma gashi wanda ya ci haƙƙin nasa mm. ya rasu ya zai yi nemi gafara sa kenan mm, to ai shi haƙƙi ba gafara ake nema ba in haƙƙin wani ne in ka saɓi Allah ya ka nemi gafara eh. haƙƙin wani kuma ka je ka biya shi haƙƙi shine asali sai dai in ya ce ya yafe maka shi ke to gashi ya rasu to gashi yanzu ya rasu ya zaka yana da magada shi mutum ya rasu a dukiyansa duk haƙƙinsa da wanda yake biya bashi da wanda yake na zahiri hmm. a hannunsa duk ya zama na magada to da yanzu ka je wajen magadan ka mayar musu haƙƙinsu na magada ne sai ka je ka ba su haƙƙinsu in sun ce sun yafe maka shi kenan dukkaninsu amma su ce sun yafe maka shi in ba su yafe ba su za ka ba to idan ko babu magadan fa Shi ne. Mm, ya yi ta nema ya ta nema bai samu magada ba ya zai ne sai ya sadaka da wannan haƙƙin a daniyan Allah ya kai wa wannan bawan Allah ladan abin nan ladan ya kai masa ladan mm. a can a mizanin kyawun ayyukansa to yin haka ya biya saboda iya abin da zai iya yi kenan mm. wannan kuma shekul islami taimiya ya kawo ta matsala cikin al-ikhtiyarat nasa idan mutum yana da haƙƙi a wurinka sai ka neme shi ka rasa shi sawa'un mutuwa ko ba mutuwa yau ka buga ko ina baka same shi ba to za ka yi sadaka da wannan kuɗin ne da niyan idan baka same shi ba ka masa sadaka in kuma ka same shi to kanka kai wa sadaka saboda haka sai ka biya shi kuɗin sai dai in ce ya shi kenan ya yadda sadakan shi kaiwa hmm. amma bai da dole ka biya shi kaiwa kanka ne wannan ko yace bittifaqi da imatil arba'a malik shafi'i abu hanifa imam ahmad yace dalilin sa ko shine abdullahi bin mas'ud wani ya kawo masa tallan baiwa sai ya sai ce to bari in shiga gida in kama kuɗi sai shiga da baiwan zai je kawo masa kuɗi da ya fito sai ya nemi mutumin nan ya rasa shi abdullahi bin mas'ud sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dinga bin korowa korowa a madina yana sadakan wannan kuɗin yana cewa ya Allah wannan sadakan nayi wa mai wannan baiwar ne in bai dawo ba in ya dawo kuma nayi wa kaina ne zan biyar masa zan biyar masa abun kuma haka haka wannan shine ka'ida in ka neme shi ka rasa ka nemi magadansa ka rasa hmm. sai kai masa sadaka ran da ya dawo ko aka gano magadansa sai ka biya wannan sadakan kayi wa kanka ne in ba gano shi ba kuma ko ba gane magadansa ba kayi masa sadaka in ka je lahira sai a kai masa a bashi ladan a lahira ka biya kenan alhamdulillah na'am masha Allah malam tambaya ta gaba shi kuma yana cewa mutum ne yake da mata hudu mm. to sai ya saki daya daga ciki mm. to kafin ta gama iddata sai ya auro wata mm. me hukuncin wannan auren to ya danganta wani irin saki ne idan mutum yana da mata kuɗi ya saki ɗaya shin saki ba'ini ne ko saki raja'i mm. idan saki ba'ini ne saki ne na uku mm. ko hul'i ko alƙali ya raba auren wato a matsayin cutarwa shi ma raba auren alƙali akwai guda biyu wanda raja'i ne ne na ila'i da kuma na isari wato ila'i ne ran tsibirai sa da ita sama da wata hudu sai a sake masa matarsa in bai sadu da ita mm. wannan raja'i ne ko kuma ba da abinci bai da abincin da zai ci yadda matan an buga babu sai a sake masa ita amma da zai samu abincin kafin idan ta kare zai iya dawo da ita to sakin ya zama ba irin wayannan guda biyu ba ne amma alƙali ne ya raba wurin shi ma bai nuna ne su gura wato saki ne ba ini idan irin wannan sakin ne wa matarsa saki na uku ya mata hmm. ko kuma ila abin nan eh, mai sunansa mm, mm, hul'i ne ta ba shi wani abu ne ya sake ta ko kuma alƙali ne riba auren duk yana cutar da ita eh. wannan shi kenan zai iya auren zai iya wani auren don ba dama ya dawo da waccan mata ba da ba da haƙƙin dawo da ita <coughs> wani mai uku hatta tankiya zaujan gairahu saboda haka sai ta auri wani ma daban mai mm. hul'i da mai wanda aka sai riba mata aure aka riba auren saboda cutarwa sai ta yarda ai dama ta matsu ne ta bar shi to in dai za ta bashi kuɗi kuma ya ce na dawo da ke to me aka yi nan ko alƙali ta kai ƙara don cutarwa an raba auren sannan kuma ya ce zai iya cewa dawo da ita dole ta dawo kaga fa bukatan ta bai biya to wannan zai iya ƙara aure to ba shi da eh, matsala ba da matsala shi wannan ya saka ta hudu zai sake ƙara ta hudu sawa'un ta gama idda ko ba ta gama ba mm. amma in saki ne raja'i saki na ɗaya ko na biyu ba kul'i ba ribawan alƙali mm. yana wanda da zai iya dawo da ita ita wannan ta hudu lokacin da ya ga dama zai iya dawo da ita to wannan idan mai mace hudu ya saki matarsa ta guda daya a irin wannan saki na raja'i wanda zai iya dawo da ita to haramun ne ya auri wata mata har sai ta gama idda a nan ne da za a tambaye ka shin namiji yana idda eh. sai ka ce e yana yi idan matansa hudu ne ya sake ɗaya sake raja'i eh. shi ma sai ya gama idda kafin ya auri wata saboda ka <laughs> shi dukansu biyun idda suke yi <laughs> ita ba ta aure ba sai ta jini shi ma da zai aure ba sai ta gini uku eh. saboda inda zai kara wata mata eh. tana iddan nan sai ya kara wata yayi mata biyar kenan hukuncin mata biyar dalun ba mun ce a fata wanda ta gabata eh. ba mun ce mutumin da ya saki matarsa saki raja'i hmm. in ya mutu za ta zata idan iddan ta gaba za ta ci gado ba to shikenan yanzu mata ta hudu ya saki ɗaya daga cikin matansa hudu sai ya auro wata tana idda kuma raja'i ne sai ya mutu kaga yanzu mata sun zama biyar zama biyar magada kuma mata biyar na gado ne gaskiya ne babu gado a mata biyar a shari'a sai dai hudu kawai gaskiya ne saboda haka a nan bare ya aure ba sai ran da ta gama idda mm. tana gama ya gana ma ya je ya aure kaga dai ba ita zai aura ba amma kuma dole sai ya idda shi ma Allah mm. shari'a ke mm. alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malam malam wannan kuma yake cewa shi kuma ma'ana eh, yana da dan uwa wanda ba musulmi ba shin zai iya wakilta shi ya karban masa aure baya kamata idan mace ce kwadan auren bai yi ba wakilin namiji shi zai iya karbowa kansa aure ko ya je aurowa ainihin ya je karbowa abin nan ya sa wani ya karba masa amma baya kamata a ce kafuri ne zai je karba masa aure zama wali ya zama a matsayin wakili wakili don na bangaren namiji ana ce masa wakili saboda shi namiji shine waliyin kansa bangaren eh. mace shine wali saboda mace ba ta iya aurar da kanta to bai kamata a ce kafuri ne zai je ya ya dau karba masa aurensa ba insha to Allah ya samu dace malam wannan kuma yana cewa ah, ah, mai tambaya ne ke cewa zai iya ciyar da dabbobin shi da yake kiwo dusar giya mm, in ya same ta a available ma'ana ba tare da ya je gidan giya ya saya ba in ya same ta cikin sauki ai dabbobi farkon ma dusan giya ba giya ba ne sannan dabbobi kuma ko giya ma ya halatta su sha to hmm. amma inda matsalan take a ina zai je ya samu dusan giyan ne idan a gidan giya ne zai je ya sayi dusan giyan akwai illoli guda biyu wannan zai haramta masa ya je ya saye ta kaga ko kuma ya zama abin nan eh, illoli guda biyu in zai je gidan giyan ne ya siya idan illa na farko shine in kana sayan dusan giyan nan kana kara masu sai da giyan nan riba ne kaga zai karfafa su su yi ta yin giya don suna cin riba haramun ne wala ta'awanu wala ismi wal udwan taimako ne akan samu Allah na biyu idan aka ganka a gidan giya ka je kana abin nan kana sayan giya wurin tuhuma ne hmm. ya za ka gamsar da zaidu da amru da bakaru da Khalid wanda suka hango ka a gidan giyan nan cewa dusan giya ka je ka saya ba giyan ba ba giyan ka je sha ba hmm. ya za ka gamsar da su ba za ka iya gamsar da su ba su sun ganka ne sun wuce kawai za ce mun ga wani a gidan giya to ka ga ya zubar maka da mutunci to a ƙa'idan shari'a ba a yadda ka je ka wani wuri da zai zubar maka da mutunci ba ya zo hadisi ma'anansa mai kyau isnadinsa bai inganta ba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yuqi anna nafsahu muqiatuha wanda ya imani da Allah da ranar lahira kar ya jefa kansa a inda za a tuhume shi haka kanka wani tuhuma shi yasa sai na da yana cewa abun nan iyyaka wa ma yasbiqu ila alqulubi inkaruhu mm. farubba sami'in nukran la tastali an tusmi'ahu uzra ka shedinka ka yi abin da da an ji za a ji ba za a inkari wannan abin za a ce marar kyau ne don da yawa wanda zai ji mummunan abu da kai shi kuma bare ya ji uzurin ka ba ma'ana ko da kana da uzuri a abun gaskiya ne ah, zai ai uzuri na na je sayan abun nan ne ba giya na je saya ba to kowa ne za ka bi duk wanda ya ganka ko ji labari ka iya zuwa ka gamsar da su ba za su ji wannan uzurin ba to ka ka zubar da mutuncinka to wannan illoli guda biyu ga wanda zai je gidan giya ya sai dusan giya za su haramta masa sayan dusan giya ko kuwa mai sai da giyan ya kawo maka talle ka saya nan ma aka nan ma akwai illa daya aka ga mutum da shi shi ma ko aka ba ma wannan ba in ka sayi dusan ka kara masa riba sai ci gaba da yin giya ya ci gaba da yin giya kai Allah Allah idan da baka samu dusan ma sai ka ji baka ji dadi ba subhanallah wani ya kwana biyu wallahi giya ne to ya kamata a samu dusan kaga ka karfafa shi ya je dusan ya je giya saboda ka samu dusan giya kaga haramun ne Allah baya baya halatta eh. amma idan aka je aka zubar da ita ko makamancin wannan ko ka same ta a kyauta wannan za ka iya bawa dabbobinka hmm. in illolin suka goshe guda Allah ya kare ni amin wannan kuma tana cewa wai mafita take nema tana zaune ne ita kuma da mijinta ta ce kullum fushi ko ba a yi mai komai ba hmm. sai ya ta fushi ya ta fushi hmm. ta ce kuma sai su yi sati guda yana fushi kuma ko ta ba shi haƙuri baya hucewa to shi ne take cewa tambayar ina mafita mm, mafita shine addu'a irin wannan kaga da a ce wani abu ne ake masa ya fushin sai a ce a daina masa wannan abu oh, fushin da yake da sababi sai a daina yin sababin sai mu ce ki daina masa abin da yake yi abin da kike masa yake fushi to yanzu ta ce ba amar komai ba in ya tabbata ba amar komai din bane wannan sai dai addu'a da nasiha mm. a dinga yi mijin nasiha a dinga masa addu'a Allah ya shirye shi mm. amma akwai yiwuwan kuma akwai abun da take masa ita bata sani ba ko bata ankara ba mm. to wannan sai ta yi bincike akan kanta ta ta tunani wai me yake jawo kushin wani ne musamman in da baya yi yanzu yake yi sai ta yi tunanin menene tun da an ba shi hakuri ba kura kan kila akwai abun da aka yi kenan to sai ta yi tunanin me take masa sai ta daina masa wannan abu akwai yiwuwan ba wani abu ne na zahiri ba kulliya ne ba ta yi kulliya ne ba ta yi shi kuma sai ya tsarge ta ba a son ma magana da ita ba lalle kuma ya gaya mata ba wani ba zai iya gaya matarsa cewa a ba kya kwalliya ko menene mm. to idan ba ta kwalliya ta ci gaba da yin kwalliya ta gani ta gani abun zai ci gaba da haka ko kuma za a samu canji ina ladabi da biyayya ne babu yadda ya kamata hmm. ba lallai ya gaya mata cewa ba kya mini ladabi ko wani abu to sai ta duba ta ga shin tana masa ladabi da biyayya irin wanda ya kamata hmm. in na yi bari na bari da girmamawa da darajawa da mutum duk ana samun aurinta hmm. in ba a samu ta gyara kaga wannan shine sababin kenan in duka babu waɗannan kuma yana da wannan halin to wannan shine sai mu koma ga addu'a da nasiha cewa bai kamata yana haka ba mu da sama ce la tagazab la tagazab hasa uku hmm. to da haka bai kamata mutum ya dinga fushi ba gaira ba dalili ba kuma ta ci gaba da addu'a ana taimaka masa da addu'a Allah ya shirye shi to amin to kenan malam shi ma kuma a nan gurin hmm. kenan abin da ya kamata idan har wani abin take masa hmm. bai kamata a ce yayi nauyin bakin da yawa shi ma bangaren namiji eh. ya kamata idan aka yi maka abu ka faɗa don a gyara hmm. amma na maka laifi baka gaya mini laifi na ba na ta fushi da ni ai baka kyauta mini ba amma in ka gaya min na kina gyara wannan sai ka kama da hujja wa ma kunna mu'azzibina hatta na basara suna saboda ka baya kamata su mazaje masu irin wannan hali hmm. abin matarka ta maka abu kai ta fushi da ita baka gaya mata ba wannan kuskure ne don baran da za a gyara wannan abun kenan kuma kai bacin rai baran da za ka rabu da shi tunda baka faɗa an gyara ma amma da ka faɗa ka sake faɗa an ki a gyara wannan kana da hujjan da za ka yi wannan fushi to Allah ya datar da mu kuma kare mu daga fushi masha Allah to malam tambayar da take gaba gare mu yanzu mm. ita ce wai tambayar mutumin da ya tashi da janaba mm. tana cewa mijinta ne in suka kwanta suka tashi da janaba kuma suna da ruwan da ba zai ishe su alola ba ai ba zai ishe su wanka ba sai kawai ya alola ya tafi shi je ya sallah kuma an gaya masa cewa taimama ake yi ta sha gaya masa taimama ake ba alola ba sai ce ta ba shi aya ko hadisi <laughs> ka ga wannan miji yana bukatan je karatu ko matan ta fi shi ilimi kenan idan mutum ya rasa ruwan taimama ai ruwan wankan janaba sawa'un ya rasa shi gaba daya ko ya samu wani bangare bai samu wani bangare ba hmm. wajibi ya koma taimama saboda janaba tsarkake jiki ne gaba dayansa to ruwa wankan janaba ana yin sa da ruwa ne da ya game jiki duka hmm. dole sai ka game jikinka idan ruwan nan bai zai game jikinka ba to babu daman kai taimama hmm. sai dai kai me ai babu daman kai alwala sai dai ka koma taimama don kai alwala kafanka da hannayenka da fiskanka ka ka tsarkake ka gaba ka tsarkake duka sauran jikinka amma ita taimama tana dauke babban hadasi da karamin hadasi amma in kai alwala karamin hadasi ya dauke maka to babban hadasin fa na janaban ina yake ina nan ina nan saboda haka magana ta gaskiya shine taimama za a yi maganar dai matar maganar matar nan shine <laughs> amma aya ko hadisi akwai mana eh. ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ladina amanu idza قمتم ila salati فاغسلوا وجوهكم wa aydiyakum المرافق وامسحوا برؤوسكم bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan iya nan الولا ta yi magana akan alwala in ka tashi eh, zaka yi sallah ka wanke fiska ka wanke hannu ka yi shafan kai ka wanke kafa kaga an ga kula maka alwala so ya idan kuna da janaba kuma wanka hmm. kaga nan kuma an koya maka wankan janaba to ina ba guda biyu ayan nan ta koyar da alwala da wankan janaba to can gaba kuma sai ubangiji subhanahu wataala ce wa in kuntum marba eh. aw ala safarin mm. falam tajidu ma aw ja'adu minkum min al ghaibi eh. falam tajidu an fatayammamu sa'idan tayyiban mm. famsahu bi wujuhikum wa aydikum min mm. kaga da aka faɗi janaba da abun nan daban-daban da alwala da aka zo wajen taimaka sai aka dunkule guda ɗaya aka ce in kuna halin tafiya ko ba ku da lafiya ko ɗayan ku ya ba haya ba ku samu ruwan da za ku yi taimama alwala ba mm. aula mastumun nisa'a yawwa mm, aula mastumun nisa ga nassin ya zo idan kuna halin tafiya ko ba ku da lafiya mm. kuma ɗayan ku ya je ya yi ga'idi na ya karya alwalansa nan an ba da samfur na abin da ke karya alwala eh. ko ko fitsari eh. ko mazi ko wadi makamancin eh. wannan kaga alwalansa ta kare aula mastumun nisa eh. ko kuma kuka sadu da iyalanku kaga wannan samfur ne ko abin da ke karya wankan janaba kenan ma'ana janaba ta kama ku to fatayamma musa'idan tayyiba ku yi taimama da ƙasa mai tsarki to kaga kenan taimama alwala da wankan jaraba ana yin sa in akwai ruwa hmm. idan aka rasa ruwa kuma alwalan ta karye ko wankan janaban ya karye babu ruwan da za a yi wankan janaba sai a koma taimama gaba daya shi yasa aka dunkule su ana aka misalai guda biyu sai aka dunkule su sai aka ce fatayammamu musa'idan tayyiba saboda aka sai ku yi taimama da ƙasa ko bigire mai tsarki mm. to haka wannan ayan tana hukunta duk wanda ruwansa bai kai yayi wankan janaba ba to taimama zai komawa bai zai alwala ba alwala hukuncin ta daban wankan janaba hukuncin san mm. wannan karamin hadasi yake ɗaukewa janaba kuma babban hadasi yake daukewa da karamin gaba daya mm. saboda haka kenan idan baka samu ba idan baki sa baka samu ruwa isheshe ba wajibi taimama za ka yi amma fa sai an nemi ruwan an rasa yanzu idan a gari kike ai makwatan ku kila suna da shi sai ku nema wa makwatan karkara ba ra ya saba da yawa kuma in kun san ba ku da ruwa kafin ku sadu ku tanadi ruwan mana ku tanadi ruwan ba sai an sadu a kama kame kame kawai a ce ai taimama ba hmm. a in haka kuma ta faru to ai makwata suna da shi a jiya neman wannan an san me za ku yi da ruwan ne muna buƙatar ruwa bokiti da komai gaskiya ne baya kamata a ce a dinga sakaki haka kawai mutu ya sadu da iyalinsa ya san bai da ruwan kan janaba ko bayan ya wanka bayan ya yi janaban ya san zai samu aure makwatansa bai zai nema ba ko kuma ya je alwala ga ramin da ya kamata ya taimama ne in duk aka rasa ma taimama za a yi ba alwala ma mm, kuma ga hadisin mazala sa suna cewa as-sa'idu ظهور أحدكم وإن لم يجد waje عشر a فإذا وجد الماء فليتق bihi ba به بشرته wato bigire shine tsarkin ɗayan ku ko da bai samu ruwa shekara goma ba in mutum ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya wanke jikinsa da ruwa matukar akwai da zaka samu ranka je ka nema ka ji tsoron Allah ka yi wanka in ka reza kuma to ko shekara goma ne ka ci gaba da hmm. da yin taimama kuma ba ga hadisin Ammar malan da amma bin yasir da suka tafi ga halin tafiya eh, kaga sai janaba ta kama shi da ta kama shi ai ba ba alwalayi ba hmm. shikenan sai sai taimama amma shi a lokacin ya ijtihadi hmm. don idan alwala kamata ka yi baka samu ba to kaga shi ya sani za ka shafi fiska ne da hannu to wannan kuma wankan janaba ne yace to ai wankan janaba duka jiki ake wankewa gaba eh. daya duka jiki ake wankewa mm. shikenan sai kama birgima a ƙasa kamar yadda dabba take mm. girgima kamar yadda irin jaki yake wanka ne wankan jaki wankan jaki yayi mm. yi ta birgima ya zo gaya manzala sa sama zalla ce masa inna ma ka an ta kula dai ka haka za wa haka za manzala ta ai ya ishe ka ka aikata da hannayenka ka shafi fiskanka ka shafi hannayenka shikenan ka gama da haka kenan in janaba ta kama ka ba ruwa mama za ka yi haka ne saboda haka akwai aya akwai hadisai ma da yawa ba maganar aya da hadisai ba gaskiya ne na Allah ya samu dace malam gashi kullum sai mun kwararo tambaya tambayoyi a gaban mu da sauransu sai kuma lokaci ya rika mana halinsa amma dai muna fatan Allah ubangiji ta'ala mm. ya saka da alkhairi kuma kada Allah ya gaji sheku mm. hakanan su ma kuma masu sauraron mu su rika bibiyan mu ko da mm. ba su ji ban sha Allahu za mu kawo ta wani lokaci da haka masu kallon mu da sauraron mu yau ma nan za mu dakata cikin wannan shiri namu na filin fatawa tare da shehin namu da ya bakunce mu a wannan zauri don amsa tambayoyinku shine sheikh abubakar muhtar fotok da fatan allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi amma kafin na sallama da ku a madadin abokanan aiki na da suke kan kwamfutoci don yada wannan shiri namu na filin fatawa ni da na jagoranci wannan shiri nake muku fatan alkhairi da kuma fatan allah ya sada mu a wani shirin na gaba na filin fatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu وما أرسلنا من قبل ربك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون